assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, yan uwa barkanmu da dawowa wannan ah, shiri mai albarka bayan tafiyar mu hutun rabin lokaci ah, mun tafi hutun rabin lokaci inda muka tsaya cikin bayani akan kurakurai waɗanda suke faruwa akan abin da ya shafi ɗawafi za mu ci gaba da bayani akan abin da yake na kurakuran na akan abin da ya shafi dawafi ga ka'aba da fatar alhazanmu ku ci gaba da kasancewa tare da mu don kiyayewa ga irin waɗannan kurakurai da fatar allah ya sa aikin hajjinku ya kasance hajjun makbulun wa mabrurun insha allah daga cikin waɗannan kurakurai akwai abubuwan da suke faruwa ga 'yan uwa alhazai ga isko cinkoso cinkoso wanda yake mai yawa wajen cewa sai an sumbunci hajarul aswad wannan shi ma mukhalafa ne ga sunna idan lokacin da ka zo ga hajarul aswad ya zan kana iya taɓasa to ka taɓasa da hannunka ka sumbunce shi idan ya zan kana da dama ka je ka sumbunce sa ka sumbunce sa idan ba ka da dama ka yi ishara gare shi da hannunka ka sumbunci hannunka wannan shi ne ya tabbata kada mutum ya ce sai ya shiga komi eh, matso-matso domin ya aikata haka wannan shi ma yana daga cikin kuskure yana daga cikin eh, eh, kuskure da alhazanmu suke yi idan an ka tayar da sallah mutum yana tare da liman saboda tunanin wai ya je ya yi dawafi ya sumbunci hajjul aswad kafin liman ya gama sallama ta biyu yana sallama ta farko alhazanmu za su tashi ana rigenge wajen a fara dawafi don samun a sumbunci hajarul aswad wannan shi ma yana daga cikin kuskure wanda mutum ya sallame sallah ko kuma ya ma fita daga cikin sallah kafin liman ya sallame sallah ah, daga cikin abubuwan da ya kamata alhazanmu su kiyaye shine cewa shi wajen kewaye na hajarul aswad mutane su gane cewa shi sumbunta hajarul aswad bai cikin abun da an ka sharɗanta maka in baka yi shi ba hajjinka ya lalace kamar yadda na ambata yana da hawa guda uku hawa na farko idan ka samu dama ka je ka sumbunce shi da bakinka na biyu idan baka samu dama ba kana iya taɓa shi da hannunka ka sumbunci hannunka na uku idan baka samu dama ba shine ka yi ishara gare sa ka sumbunci hannunka wannan shine abin da ya kamata alhazanmu su aikata kada alhazanmu su wajen cewa sai sun aikata irin wannan sai ya zamanto an samu harfitar rayuwa da fatar alhazanmu su yi kokari su kiyaye da wannan kada a aikata wannan domin tsira da tsira da mu da kuma mu aikata abin da yake yayi daidai da sunna ga addininmu yana daga cikin abubuwan da yake muhalafa ga sunna wanda yake faruwa ga ma'aikatanmu na aikin hajji shine wasu suna cinkoso wajen sumbuntar hajarul rukunul yamani wannan bai tabbata ba cewa za a sumbunce shi ko kuma a fara dawafi ta daggare shi wannan shi ma sai alhazanmu su kiyaye idan mu ya je kafin ya fara dawafi in ba bai gane ba ya tambayi ɗaya daga cikin alhazanmu ko waɗanda suke masa ishara wani don allah ina ake fara dawafin nan wannan ba wani abun kunya ba ne domin abu ne na addini na ibada duk abin da yake na ibada ibada dole ka yi ta yadda manzo Allah ya koyar sannan ka yi ta daidai adadin da manzo Allah ya aikata sannan ka yi ta daidai lokacin da manzo Allah ya aikata wannan ibada sai ka tambayi dan uwanka alhaji kila shi ya je haji ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba daidai ina ake fara dawafi kuma in an ka kawo daidai ina shine an yi dawafi guda sai ya gwada maka wannan yan uwanmu alhazai da allah duk abun da ya zan baka fahimce shi ba ga ayyukanka na aikin haji to ka yi kokari ka tambaya a nuna maka yadda ake aikata abun nan kuma aiki wanda ya daidai da sunna ka tabbatar da malamin da za ka tambaya malamin da kake da yaƙini ne da aƙidarsa da tamassukinsa da addini wanda ba zai azaka ga wasu ayyuka waɗanda suke kuma sun kasance akwai bida a ciki ba. wannan a takaice shine abubuwan da suke faruwa ga kurakurai da suke faruwa a wajen dawafi ga ɗakin ka'aba bari mu dan je gaba mu ga kurakurai waɗanda suke faruwa wajen sa'ayin safa da marwa shi ma wannan yana ɗauke da wasu kurakurai masu yawa waɗanda suke faruwa ga alhazzanmu abu na farko wasu alhazzanmu suna ɗaukacewa. cewa ba a fara sa'ayin safa da marwa dole sai an yi alwalla wannan shi ma kuskure ne cewa idan mutum ya yi wannan alwalla wannan alwalla da ya yi za a rubuta masa lada da ita cewa kowane takun kafa da ya yi zuwa sa'ayin safa da marwa ko kuma tafiyar da ya tsakanin safa da marwa za a rubuta masa kowane tako lada saba'in ko kuma za a rubuta masa daraja saba'in wannan duka bai tabbata ba ga sunna ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam don haka alhazanmu sai a yi kokari duk aikin da za a yi a yi sa daidai da sunna yana daga cikin kurakuran da suke faruwa ga sa'ayin safa da marwa shine wasu alhazzanmu za su tsaya sai an karanta wata niyya wadda ita ce wai niyyar da ake fara sa'ayin safa da marwa da ita wadda niyyar nan a jata mai tsawo wadda za ka ji ga ta nan baka san inda ta samu asali ba da fatan alhazanmu a yi ƙoƙari duk inda za a yi wani aikin haji a yi ƙoƙari a yi sayar da manzo Allah ya yi manzo Allah duk inda ya zo wajen sa'ayin safa da marwa da wajen arafa yana ce masa habbai khuzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza ma'ana ku zo ku ga yadda ake aikin hajji gare ni domin mai yiwuwa ba zan sake haduwa da ku bayan wannan aikin hajji wannan shi ya kamata alhazzanmu su kasance suna masu biya da kuma tambaya ga duk abin da ba su gane ba ga aikin hajji domin su yi aikin su na hajji wanda yake yayi daidai da sunna daga cikin abin da yake faruwa a sa'ayin safa da marwa wani alhaji yana cewa sai ya hau har ya kai karshe wajen can ducin safa wani ma sai ya rungume jiki ne da shi ducin safa wannan duka bai tabbata ba Allah da kansa bai ce a haushi ba Allah cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi an ya tawafa bihima wannan shi ne abin da alhazanmu ya kamata su sani sannan daga cikin kurakurai za ka ga mata su ma mace za ta ce sai ta hau ta hau ta hau hatta kai can karshen dutsen safa wannan bai tabbata ga sunna ba cewa an kallafa mu mace ta aikata haka abinda an ka ce ga mace in ta zo za ta fara sa'ayinta daidai dutsen safa ba sai ta haushi ba sannan in ta kai ga dutsen marwa kuma ta tsaya daidai dutsen marwa ba sai ta haushi ba wannan shine abun da aka so su mata su aikata sannan cikin kurakuran da suke faruwa ga alhazanmu wasu na ɗaukar cewa yadda ake ɗawafi ga ƙaba haka shi ma kamar sa'ayin safa da marwa idan ya zo zai fara da safa kuma ya ƙare da safa wannan idan muka kirga ya yi shauɗi goma sha hudu kenan makin idan ya ɗauki ya fara daga safa ya je marwa ya yi guda in ya dawo safa ya yi biyu ne ma'ana zai fara daga safa ya ƙare daga marwa wannan sai mu su kiyaye dama shi sa'ayin safa da marwa ba kamar dawafi yake ba shi dawafi shi ne ake yin kewaye bakwai shi kau sa'ayin safa da marwa za ka fara tafiya zuwa safa in ka je kayi guda idan ka sake dawowa marwa kayi biyu haka har zuwa inda ka kare da marwa wannan shi ne abin da alhazan mu ya kamata su kiyaye kada mutum ya yi kewaye goma sha hudu a sa'ayi goma sha hudu wannan kuma yana faruwa ga alhazanmu da yawa saboda kuskure kuma da rashin tambayar ya abubuwan suke da fatar 'yan uwanmu alhazai sai a kiyaye da wannan kuma kada a rinka aikata abubuwa waɗanda suke ana aikata su da jahilci domin ibada allah da kansa yake cewa fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamun kada mutum ya ji kunya ga tambaya ga neman ilimi babu kunya ga neman ilimi tunda annabin allah annabi musa allah ya sa shi ya je neman ilimi wane ne wani irin mutum ne zai ji girman kai da cewa bi tambayar abun da yake ganin cewa ya kwanta masa ga rayuwa ko kuma bai san yadda abubuwan suke ba da fatar allah ya ba mu ikon ɗabbaka wannan tambaya ka mu kasance masu karatu ko masu saurari ko kuma masu tambaya allah shi muna muwafaka da alkhairi daga cikin abubuwan da suke faruwa a sa'ayin safa da marwa suna wasu alhazzanmu ana gama sa'ayin safa da marwa za a tsaya a yi raka'o'i guda biyu wannan raka'o'i guda biyu alhaji ko da kaga wani ya aikata to ba kada ka aikata domin wannan ba sunna ba ce bai daidai da aikin da manzo Allah ya koyar da sahabbai ba duk irin yadda kake ganin aiki yana da kyau idan bai daidai da sunna ba to ka bar wannan aiki aikin banza ne domin hadisi wanda ya tabbata manzo Allah yake cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wannan aikin an bayan masa ya wahalar banza babu lada gare shi daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin sa'ayin safa da marwa waɗanda ya kamata alhazanmu su kiyaye shine wani alhaji yana gudu yana gudu tsakanin safa da marwa har ya gama sa'ayin safa da marwa wannan shi ma kuskure ne abun da ake so a yi sassaka so uku shine lokacin da ka taso daga safa zuwa marwa akwai inda an kaɗan keɓe mutum ya ɗan yi wannan sassakar shi ma alazanmu sai a kiyaye an sa alama wadda take wannan alama ana nuna maka da kaka wajen wannan alama ana su ka yi sassaka kuma wannan kawai alhazanmu suna aikata wannan ne koyi da manzon Allah domin manzon Allah ya aikata wannan kuma mu aikata shi shine aikata shi ta'abbudan saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin sa'ayin safa da marwa shine wasu, wasu alhazanmu suna ƙoƙari su ga cewa a lokacin da suke sa'ayin safa da marwa za a yi ikama a ta da sallah a masjidul haram a wannan lokacin za iza uqimatu salah duk lokacin da an ka ta da sallah ko da mutum ya yi shauɗi uku ne to zai aje wannan sa'ayi da yake yi na safa da marwa ko kuma a ɗawafi ga sallah in dai sallah farilla ce an ka tayar zai aje idan an ka gama sallah ta farilla zai tashi ya kammala abin da ya rage masa na sa'ayin safa da marwa kada ya ci gaba da wannan sa'ayi na safa da marwa har ya kasance an gama sallah ta ibada da fatan alhazanmu sai a kiyaye wannan da fatar insha Allahu lokaci na gaba za mu kasance tare da ku don jin abubuwan da suke faruwa na kurakurai a irin ranar arafa da kuma sauran wurare da fatar allah ya yi muna muwafaka da daidai abinda mun ka faɗi daidai allah shi sa masa albarka abinda kuma mun kai kuskure allah shafe shi daga zukatanku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Oh.